الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sabata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan yammaci na daren talata wato ranar litinin 23 ga watan rabi'in al'awwal hijira manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da hudu ga watan biyu a shekara ta 2013 a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na littafin alamu sunnal manshura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami yau za mu tashi a karatunmu akan rukuni wani daban daga cikin rukunan imani wanda wajibi ne mumini ya imani da su kafin ya zama mumini wato shine imani da kaddara malamin ya fara tambaya da cewa ma dalilul imani bil qadar tafaddal bismillah bismillahir rahmanir rahim qala al muallif qala al muallif rahimahullah ta'ala ma dalilul imani bil qadari jumlatan qala Allah ta'ala وكان أمر الله قدرا مقدورا قال تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا وقال تعالى وكان أمر الله مقبولا وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه وقال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وقال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وتقدم في حديث جبريل في حديث نعم. جبريل نعم وتقدم في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره نعم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وقال صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وقال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكي وغير ذلك من الأحاديث to babin imani da kaddara kamar da muka sani babi ne mai muhimmanci da ya ba a imani da shi mutum kuma ba zai zama mumini ba sai ya imani da shi magana akan kaddara akwai maganganu da yawa da malamai suka yi na farko abinda ake nufi da ita kaddara na biyu nasoshin da suka zo akan tabbatar da kaddara dole suna cin abin da zamu mu ji sannan kuma da maratibul qadar wanda shi ma duk malamin ya gaya mana kuma sannan akwai maganganu da la'alla wasu za ku rika ji suna magana cewa ba a son yawan magana a kan kaddara wasu malamai za ka ji suna faɗin wannan magabata tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma bayansa da kaɗan musamman sahabbai sun tsawatar a kan wannan mutum a zauna kawai ana rikici ko ana tattaunawa akan abin da ya shafi wato kaddara an samu tambayoyi daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka tambaye shi akan wasu al'amura akan kaddara yana cikin matsalolin da sukan rikice wa wasu su kasa fahimtar su shi yasa dama al’imamu imamu yake cewa alƙadaru sirrullahi ta'ala ita kaddara sirrin Allah ce duk abin da aka ce ku sirri ne na Allah baya cikin abin da ya dace mutum ya rika kutsa kansa a ciki a lamuran imani kamar da muka sha magana a kansu sun kasu kashi-kashi wannan kashin da muke magana a kai suna daga cikin abin da ya shafi imani da gaibi imani da gaibi kamar imani da mala'iku kafin nan ma imani da Allah Allah subhanahu wata'ala shi ne babban gaibi tunda ba ganinsa muke ba yauwa haka nan mala'iku da ranar ƙarshe da abin da za a yi ranar karshen tun daga mutuwa rayuwar barzahu da waɗannan al'amuran da suka shafi wato abin da kaddara littafai ga su muna gani musamman alkur'ani ga shi a gabanmu wanda suka zo kafin shi shi ma gaibu ne ba labari aka bamu yawwa shi yasa mafi yawa akwai abubuwa da dama da musulmi ya kamata mutum ya fahimta duk abin da aka ce imani ake so a gonka to ka shigar da hankalinka a ciki shine zai sa ka zauna lafiya na farko baka da dalilan da za su sa ka karyata abu labarin kuma daga Allah yake labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jiha ce ma'amuna babu zancen ƙarya ba maganar wani abu wanda ba daidai bai zo daga Allah ko wani abu wanda ba daidai bai zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa dama yana cikin manya-manyan abubuwan da idan mutum bai same su ba bai yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wato abubuwan nan guda hudu na ma'anar imani da shahadatu anna muhammadan rasulullah su ne me ta'atuhu fi ma amara ko wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'bada Allah illa bima shar'a waɗannan abubuwa guda hudu duk wanda bai yadda da su ba dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana da matsala dangane da imaninsa da annabi sallallahu alaihi wa wasallam mun ga daga ciki mu dau na biyun kawai shine wa tasdiquhu fi ma akhbara saboda sa da wannan yawwa ka gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya bada labari A kuma ka ɗauki duk abin da hankalinka ya gane ka san hikimar ka gode wa Allah duk abin da kuma hankalinka bai gane ba ka san hikimar ba to ka saddaka kai shuru ka rufe bakinka kar ka kutsa kanka da hankali ka ce to ya Allah zai ce mana kaza bayan a wuri kaza ya ce mana kaza yaya ko zai mana kaza wannan abun wasu sun gwada mun ga inda suka kare kullum muna zance akan mu'tazilawa babban dalilin batan su shine wannan abu kutsa kai cikin abin da ba harkar su ba su sa magana akan Allah su dora masa doka su cire su yi abubuwa dai da yawa to imani da kaddara na cikin abubuwan da ya kamata mutum ya yadda da shi yadda Allah ke faɗa kuma a rage kutsawa cikin maganganu a kai babban abin da mutum zai gane duk da na san malam da Allah bai kawo mana shi ba akwai hadisin da wata ran sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ba su labari cewa ah, Allah ya san yan aljanna ya san yan wuta ya riga ya kuma gama hukunci akan wannan to shine sai suka yi tambaya in ku haka ne kuma haka din ne ba canji to sai suka ce fafi mal'amal to don me za a yi aiki ma'ana in Allah ya riga ya tsara waɗannan su ne za su wuta waɗannan su ne za su aljanna me hikima kuma don me za mu zo muna aiki kaga wannan tambayar a hankali za ta iya zuwa maka to a shar'ance kar ka kutsa kanka da ita duk da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa sai ya ce eh, i'malu fa kullun muyassarun lima kulika lahu ku yi aiki domin kuwa kowanne mutum ɗaya daga cikin ku za a yassare masa za a sauƙaƙe masa ne a sa shi a hanyar da zai yi aikin da aka halicce shi domin sa kaga kenan ashe aikin da yana nan a matsayin sababi yauwa in ba a same shi ba hukuncin wancan ba za a yi ba da haka shi da ya tsara Allah sun ta'ala ya tsara mutum za shi aljanna Allah samu gaba ɗaya a cikin wannan gefen to shi ne zai yassare mana kuma aikin namu ma ya zama yadda zai zama aikin na yan aljanna mun fahimci wannan wanda kuma aka tsara ba za shi aljannar ba Allah tsare mu baki ɗaya to shi kuma sai ka ga cewa ayyukansa an yassare masa mai ma'anan yassarewa an ma'ana yawa ma'ana zai samu damar shi da ikhtiyarinsa da zaɓinsa na ƙashin kansa zai zaɓi ya aikata su kuma Allah ba hana shi zai ba tun da dama ya gaya mana ya ba mu zaɓi mun fahimci abin yau karka hango gefen cewa ɗan adam an ba shi dama da yanci yayi abin da ya ga dama wannan ta ɓangaren al'amur na hayu ba haka ba ne amma ta ɓangaren cewa an ba shi ikhtiyari yana da ikon ya zaɓa in ya zaɓi daidai to sakamakonsa zai samu daɗi in ya zaɓi abin da ba daidai ba tunda an ba an halicci abin da ake ce ma ikhtiyarin nan an cusa masa a kansa an ba shi ikon zai iya cewa abu kaza na zaɓa daidai abu kaza kuma ba daidai ba ne to da wannan ita ce babbar hujjar da Allah maɗauki zai kama ba wanda zai zo ya ce ya Allah kai ne ka sa ni na yi kaza na laifi a'a shi ya zaɓa ya yi domin ku umarnin Allah maɗaukaki ya zo cewa kada ai kaza ɗin nan wala yarda li ibadihi al-kufr ko shi ya faɗi wannan bai yardarwa bayansa su kafirci ba to waɗannan matsalolin kada mutum da ya kutsa kai cikin su da yawan tunani da cewa to ya Allah zai ce mai kaza mai kaza dan mai ko zai kaza ka tsaya kan nafsi daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga ka huta kuma ba za ka samu matsala ba sannan kuma wato in kai sa'a ka samu mai koya maka wannan abun ya ilmantar da kai da ka'idoji masu kyau da za ka fahimci abun ba ka samu rikici ba ni alhamdulillah ina cikin waɗanda gaskiya tun da nake karanta wannan abu mun karanta da zurfi da wani malami da ya koya mana wanda ƙwararre ne a gefen nan ban taɓa samun rikici akan babin ƙaddara ba wani lokaci kana zaune kana hira da mutane yana ce wala ni da babin ƙaddara nan bana so ma in shiga cikin ma'ana yana tsoron zai ji wasu abubuwa da za su dame shi ko akwai tanakubi da tufka da walwala tsakanin qur'ani da sunna babu wannan abun a ciki kawai ka ji maganan nan ta waye in ta Allah ce to cewa ko ka yi tunanin da kake ganin baka gano me Allah yake nufi ba ko kai kana tunanin wani abu saɓanin haka to ka tabbatar da cewa na Allah ne gaskiya naka ne ba gaskiya ba in dai ka yarda da Allah to sai ga cewa ka huta da waɗannan rikice-rikice yawa duk inda ka je sai kofa ta toshe baka fahimci abun ba ka ce amantu billahi ka kyale abin shikenan ka dawo in ba haka ba in ka kara kutsawa ka kutsa sai ka ji ka fada wata gonar da ba za a sami wato sakamako mai kyau a ciki ba Allah ya mu don haka akwai <clears throat> maganganu da wannan babin ana kiransa da sunaye ko babul qadar ko kuma babul qada'i wal qadar zaka ji duk ana faɗi al-imanu bil qada'i wal qadar har malamai suka yi tattauna akan me ake nufi da kowanne daga cikin su kuma ko akwai bambanci tsakanin wannan da wannan shi ne abin da za mu ɗanji a lugar larabci idan aka ce wato ƙaddara ko alƙaba wal ƙadar shi alƙaba abin ake mai shi ne alhukum wal fasl dama kamar da muka sani alƙalanci ko shi ne a hukunci a yanke a raba rigima tsakanin wannan da wannan asalin ta kenan a larabci a shar'ance kuma shine ma qadha bihi Allah subhanahu wa ta'ala fi khalqihi min ijadin au i'damin au taghyiri abinda Allah ya hukunta a cikin halittarsa na samarwa ko rasarwa ko kuma canzawa in ka dubi duk abinda Allah maɗauki yake yi dangane da mu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa uku ne ko samar da mu lokacin da da babu mu ko kuma a rasa mu ma'ana mutum ya mutu to a tsakanin wannan kuma daga samuwa zuwa ƙarewa akwai canje-canje ko yawa girma da rashin lafiya tsufa sannan kuma sai a zo a mutu yau ga rashin lafiya iri-iri a rage maka wani bangare na jikin wani ya rasa ido wani ya rasa kafa wani ya rasa menene sannan kuma wani ya zama lafiyar talautin daga rayuwa har karshen sa ya mutu lafiya lau sai a lokacin mutuwa Allah ya kawo wani sababi sai mutu waɗannan su ake ce canje-canje to wannan hukuncin shi ake ce ma alƙaba'u wanda Allah maɗauki ya yi shi a ƙadara kuma an ce ƙadar masdari ne na ƙaddartu shai'a uqaddiruhu idan a haɗu bi miqdarihi idan ka kewaye da gwargwadon abu kasan daga wuri kaza zuwa kaza ne yana ko maganar tsawo ko maganar faɗi ko maganar ya yake yawa tulan wa arzan wa miƙiyasan in ka iya ƙaddara abu wannan shi ake ce maƙaddara to a nan malamai suka ce to tun da ku haka abun yake ko da ke a shar'ance suna cewa huwa ma kaddara Allah ta'ala fil azal abinda ake nufi da kaddara shine abinda Allah ya riga ya kaddara shi yayi masa gwargwado ai mun san dai kalmar gwargwado a Hausa to ita ce ma'anar kaddara gwargwado a sawa kowanne abu gwargwadonsa kaga akwai gwargwado ta bangaren a wani irin jinsi za a yi lokacin haihuwa Allah zai sa gwargwadon da zai sa shi ne ko namiji ko mace ko in aka yi wannan kuma za a sa ajali wannan shi ma gwargwado ne za a sa daga lokaci kaza shekara kaza mutum zai a duniya za a sa irin aikin da za ka yi a rayuwa za a sa maka kuma aikin nan wanne iri ne sakamakon ka a ƙarshe kamar dai ba mu labari a cikin hadisin as-sadiq al-masduq hadisin abdullahi bin mas'ud da yake cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mubghatan mithla dhalika har zuwa inda yake cewa fa yursalu ilayhi al-malak fa yu'maru bi arba'i kalimati bi katbi rizqihi ko wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id waɗannan sune arba'a kalimat ne zai zo da rubutun a rubuta arzikinsa zai samu kaza zai samu matsayi kaza kuma zai ci kaza in aka ce ci kuma ba a nufin kawai iya masdarin hanyar abinci a ce tela ne wane lebura zai zama ba iya wannan ake nufi mujmalan ba a'a bit tafsil kowace rana mai zaka dauka ka sa a bakin ka duk yana nan a rubuce babu abin da zai zo maka ta wata hanya sai face Allah ne ya riga ya rubuta ko menene da me ka karya da safe da me ka ci da rana dan wake ne wake da shinkafa ne menene ko me sai a rubuta shi au ilimin Allah mufassal ne ba juz'i ba wasu ahlul kalami sun kutsa wannan zancen har a cikin masu eh, mazhabar asha'ira suke cewa inna allaha ta'ala ya'lamul kulliyat wa la ya'lamul juziyat saboda suna ganin wai juz'iyat din sun yawa na mutum ɗaya ma a tsaya a ita <laughs> wato kasancewar kiyasin Allah suke akan dan adam wannan shine haifar da abu saboda za su ga misali in mutane suna da yawa a ce mutum ɗaya ya san komai nasu ai yana da wahala hmm? to sun manta irin yadda Allah ya gina dan adam din shi kansa kuma kowanne aka gina shi daban yanzu ku duba ku ga wannan abin da ya halitta mana thumbprint din nan da kowa yanzu ya tabbatar ilimi ya tabbatar mana babu wani dan adam da yake nasa iri daya hmm? yanzu wanda ya wannan kuma zane ne fa kai in ka kalli zanen kowa ka buɗe ka karɓi hannunsa ka duba ka gani sai ka ga kamar irin naka ɗin ne amma ana sawa aka barbada abin da za a sa a kai don ya nuna ko aka sa ta ingi duk za ka ga cewa na wannan daban na wannan daban kuma mahalicci nan guda ɗaya ne wannan ya nuna mana cewa iliminsa a kanmu mufassal ne ba juzu'i ba ne yauwa sannan to in an faɗi wannan katib rizqihi kenan sannan kuma wa ajalihi za a rubuta masa ajali eh, shekara nawa zai a duniya to wannan kuma duk ana allaka shi da sababi daga cikin sabubba annabi sallallahu alaihi ya bamu labari cewa mutumin da yake sadar da zumunci Allah na ƙara masa shekaru duk mun taɓa zancen sa ko anan a wasu darussa yawa sannan da aiki wani irin aiki mutum zai aikin kirki da aikin banza duk a rubuta sannan kuma sakamako na ƙarshe ina mutum za yana cikin ahlus sa'ada wanda za su yi rayuwa mai kyau mai daɗi kuma su shiga aljanna a ƙarshe ko kuwa za su ga cikin wato ahlus shaqawa duk an rubuta wannan to wannan abun shi ake ce maƙaddara Allah ne ya sa wannan kowane abu an sa masa gwargwado gwargwado to shi ake nufi da ƙadar yawwa to menene bambanci tsakanin alƙadar da kuma alƙaba shine zance ai mun ji ƙaba ne hukunci abinda Allah ya hukunta zai faru to kuma me bambancin sa da alƙadar to shine nan malamai suke cewa wal farqu bayna alqada'i wal qadar ذكر العلماء في التفريق بين القضاء والقدر أن القدر huwa taqdiru shay'i qabla qada'ihi ka sawa abu gurgudu kafin hukunta shi sun ba da misali lokacin da tela ko bari karanto dai za mu zo sun ba da labari da shi ya ce wal qada'u huwa al faragu min ash shi kuma hukunci shine ka kare abun sawa abun gurgudu kafin ka yi shi ake cewa me kaddara yawwa kamar kai estimating za ka kaza za kaza za kaza da budget da menene duk waɗannan abubuwan me ake ce musu takdiri ka sa masa miqdar gwargwado yawwa in kuma ka zauna ka aikata to yi hukunci a aikace to alqada'u wal qadar shine bambancin da ke tsakanin su wannan mun fahimci wannan yace wa min ash-shawahid zakaraha abu hatim malam abu hatim ar-razi dan ya bambanta mana tsakanin wannan da wannan bainal qada'i wal qadar anna al yace manzilatu taqdiril khayyati kamar yadda tela yake gwargwado wajen aunawa da mikiyasi ya sa eh, tsawon hannu tsawon kafa tsawon menene wannan kafin ya ɗauko yadin ya yanka shi gwargwadon girman hannu gwargwadon tsawon jiki gwargwadon wando yadda zai zama in ya riga ya yi wannan tafsilin ya yi hukunci kafin ya wannan abin da ake ce ma tafsili ko yanzu a gudun laraba in ka je za a yi maka ɗinki sai ka ce kana son tafsili ma'ana a yanka maka yadi gwargwadon jikinka sai a ɗauki miƙiyasi to ɗaukar miƙiyasin nan shine me a ɗauki a auna ka auna ma shi ake cewa ƙadar shi kuma a yayyanka yadin a ɗinka shi ake cewa me alƙada da hukunci to in ka dubi abin da shafi aikin Allah dangane da mu akwai wannan akwai wannan an sa mana gwargwadon ya yi estimating wane zai kaza wane zai kaza wane zai kaza sai kuma aka rubuta Yi hukuncin kuma abin da zai auku sai a ba ana nufin wai sai abin ya auku sannan hukunci ya tabbata ba a'a tun da ya bada umarni a rubuta ya gama kaddara abin sannan kuma aka rubuta shi da alƙalami mun fahimci abin wannan shi ake ce ma alqada'u wal qadar abin da zamu karanta yanzu shine abin da malamin ya gaya mana a cikin littafi dangane da wato dalilai da suka tabbatar mana da imani da wannan abin shin da gaske ne duk abin da za mu yi a duniyan nan komai Allah ya san shi ya rubuta E, da gaske ne me dalili to shine za mu ji yanzu yau yace ma imani bil qadar <clears throat> me dalilin ayi imani da kaddara? aljawab yace qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wa kana amrullahi qadaran makudura. ai da lamarin Allah ya kasance ma'ana yadda yake shine kaddara ne makaduran abin kaddarawa ma'ana yana da gwargwado abin yi wa gwargwado haka Allah subhanahu ta'ala lamarin sa yake kaga tun da yace amrullahi amrullahi nan baya nufin al'amru alladhi yuqabiluhu an-nahy ko al'amru bi ma'ana ash-sha'n nan abin da ake nufi sha'anin ubangiji dama lamari ne wanda yake abin yi wa gwargwado kuma an masa gwargwado shine abin da yake nufi kar ka fassara shi da umarnin Allah nan ba umarnin ake nufi umarni wanda yake kishiyar hani ko to ba shi ake nufi ba nan ana nufin sha'anin ubangiji yadda yake shine dama hukunci ne da Allah yake kaddara shi hukunta wannan kenan yace wa qala ta'ala li yaqdi Allahu amran kana maf'ula Allah yayi wancan abu ne da kuka ji dan ya hukunta wani al'amari da dama za a aikata shi ma'ana abun aikatawa wani lamari ne abin aikatawa ma'ana kenan nan lafazin qaba'in malam ya kalla shi yasa ya kawo mana ita a wannan wuri yawwa Allah ya yi wannan takdiri a baya don ya hukunta abin da Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da cewa abu ne da zai auku haka za a aikata shi wa kana ta'ala wa kana amrullahi maf'ula lamarin Allah dama abin aikatawa ne ma'ana kenan kun nan ya tabbatar da abubuwa biyu al'amru qabla fi'lihi ko wal maf'ulu qabla kaunihi al'amurin yana nan sha'anin yana nan tun kafin a aikata shi ya faɗi dama abin aikatawa ne ashe kenan akwai wani abu sunansa amru shine ana nufin sha'ani hukunce hukuncen Allah kaddarar da yayi za a yi kaza za a yi kaza to wani abu ne da zai zo ya auku yadda shi din yake so babu abin da zai auku a cikin halittar Allah subhanahu ta'ala ya saba yadda ya tsara za a yi duk abin da kaga ya auku to haka Allah ya tsara dama inda matsala take zuwa mutane shine a idan ka ce duk abin da ya auku Allah ne tsara kuma haka din ne kuma shi ya rubuta shin za a kafa hujja da wannan abin ko ba za a kafa hujja da shi ba an yi magana akan wannan shi ma ko wani lokaci menene ake kafa hujja da shi a shar'ance me ba a kafa hujja da shi kaddara a ina ake kafa hujja da kaddara me ma'ana kafa hujja ma tukuna in ka yi wani abu a ce me yasa sai ka kawo dalili ka ce Allah ne ya ce a yi ko ya kaddara na yi a umarnin Allah da hani a wannan gefen ne ko ku a wannan gefen tambaya nake yi ai mun taɓa yi mun sha yin wannan darasin kuma shine ainihin abin da zai nuna ka fahimci wannan matsalar kuma ba ka shiga rikici a kanta ba mun yi magana a kan cewa abubuwa kashi biyu ne akwai al'amuru wan nahyu akwai kuma almasa'ib akwai musifa ta yau da kullum musifa ta yau da kullum wanda ba aikinka ba ne aikin Allah ne to in ya samu sai ka ce haka Allah ya kaddara ma'ana kar a kama ka da laifi ka samu mafita yauwa ruwa ne ya zubo kun yi alkawari karfe kaza za ku haɗu ba ka da abun hawa ka fito ruwa ya zo da iska ba za ka iya wannan tafiyar ba sai ka koma har ka makara har aka yi abin ba kai washe gari aka same ka me yasa baka zo ba ai ga abin da ya faru musifa ce ta auku ma'ana ruwa ne ya zo ba dama in iya fitowa kaga wannan aikin waye aikin Allah ne yauwa wannan sai ka ce i eh, Allah ne ya kaddara kaza ta faru amma idan gefen al'amru na haihu ne wato umarni ko hani to nan ba a kafa hujja da kaddara ba za ka aikata laifi misali ka sha giya sai a ce me yasa ka sha sai ka ce ai Allah ne rubuta dama can alawul mahfuz cewa zan sha wannan ba a karbar wannan a matsayin hujja a nan duniya ko a gun Allah subhanahu ta'ala saboda me an hana ka wannan umarni yazo zo cewa kada a yi ma'ana hani kai ya zo cewa kada a sha dan haka ba za ka yi saban Allah ka zo ka kafa hujja da kaddara ba kamar yadda kai a hukuncinka har mun sha ba da misali a nan ko kai a hukuncinka ba za ka yadda wani ya zo ya yi maka wata ka sassaɓa kuma ya ce ai kaddara ba ce kamar kana zaune zo ya share ka da mari idan ya mare ka sai ka ce a ah, malam ya sai ce wala haka Allah ya kaddara ka duk masu hankali sun baka hujja cewa kana da karfin karama domin wannan ba hujja ba ce ko ba haka bane yawwa don haka ba a kafa hujja da ayyukan da mutum ya aikata amma in musifa ce za a iya kafa hujja da ita to mu to sai ce wa qala ta'ala ma asaba min musibatin illa bi iznillah babu wata musifa da za ta faru sai da izinin Allah izini nan me ake nufi malamai <clears throat> sun kasa lafuzan nan da abin da shafi irada da kalam da amur da nahi da izin mun taɓa wannan magana shi ma a bayan wani lokaci lokacin karatun salasatul usul na ina jin izini ɗaya ne daga cikinsu sun kasa su kashi biyu kowanne akwai al'izinul kauni da kuma al'izin a shari'i izini na kauni na halitta haka Allah ya kaddara abun zai auku akwai kuma izini na shari'a wanda ke nuna mahabbasa da umarninsa da yardarsa cewa ai abu kaza to nan wanne yake nufi ba wata musiba da za ta faru sai da me sai da izininsa al kauni ake nufi anan ba izini shar'i ba domin dama nan yana cikin alakar ayyukansa ne ba ayyukanmu ba yawwa amma kun fahimci bambancin da kauni da shar'i me ake nufi yawwa to sannan sai ce wa qala ta'ala wa ma asa'a ban kara wani ayar ba ko yace wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda ya imani da Allah to Allah zai shiryar da zuciyarsa wannan wurin yana da muhimmanci duk mutumin da ya imani da Allah to Allah zai shiryar da zuciyarsa in ko mutum yana kokonto da Allah maɗauki ya yana ta tunani yana ta wani abu yana ta tura abin da Allah maɗauki ya kawo to sai ga Allah ya jarrabe shi bai shiryar da zuciyarsa ba duk mai son zuciyarsa ta zama akan shirya to kada ya kokonto akan maganar Allah ko hukuncin Allah gaskiya ne daga farkonsa har ƙarshe to sai ga Allah madauki kuma na shiryar da kai kana ƙara samun yaqini a cikin abin da kake wa qala ta'ala Allah madauki kuma yana cewa wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillah abin da ya same ku ranar da jama'a guda biyu na rundunoni guda biyu na musulmi da kafirai suka haɗu a yakin badar ake magana a nan to abun bai faru ba ko kuma abun ya auku ne bi lahi da izinin Allah subhanahu ta'ala ma'ana wancan abu da ya auku ya auku ne da izinin Allah shi ma nan wani irin izini ta ɓangaren musulmi izini ne kauni wa shar'i don umarni ne yawwa ta bangaren kafirai ku su zo su kashe musulmi wannan kauni ne Allah ba haka yake so ba ko yawwa duk da dai cewa akwai fa'ida dangane da musulmi mun fahimci abin yawwa don haka dai babu abin da zai auku sai da izinin Allah wa qala ta'ala Allah madaki kuma yace alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗanda idan musifa ta same su qalu sai su ce inna lillahi ai mu daga Allah muke dama wa inna ilaihi raji'un kuma mu masu komawa ne zuwa gare shi haka ake karanta wannan aya hmm, dan eh, zaka ji wasu suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una har a rubutu haka in za su yi mutum ta'aziyya sai su rubuta haka raji'una ra'un guda biyu wa inna ilaihi babu ba a idgamin hidin cikin ra yawwa wa inna ilaihi raji'una hmm, haka za ka karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hmm, to ula'ika Allah maɗauki musu hukunci ce waɗannan alaihim salawatun suna da salloli nan salatai kai wanda Allah maɗaukaki zai musu salati salawatun nan jam'in salati ne ba jam'in sallah ba da muke ta mai raka'o'i yawwa Allah maɗaukaki zai musu salati domin Allah madauki yana salati dama inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima yawa Allah yana salati ga manzansa sallallahu alaihi wasallama kuma yana salati ga bayi huwa alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu kaga Allah ne ke gawa mala'iku ai ke mutane cewa shine yake muku salati wa kana bil mu'minina rahima hmm. ah, don haka Allah zai yi musu salati salatin nan me yake ɗaukaka daraja da ambato mai kyau yawwa domin Allah subhanahu ta'ala shi baya zikirin mu kamar yadda muke zikirin sa sai dai ambace mu a cikin mala'i kamar da ya kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in afdalu minhu duk wanda ya ambace ni a cikin wani taro cikin jama'a to Allah madauke ce zai ambace shi shi ma a cikin mala'in da yafi nasa taron da yafi nasa taron suwa taron mala'iku hmm. to mu je dai qalu inna lillahi wa inna ulaika alaihim salawatu min rabbihim daga ubangijin su wa rahmatun da wata rahama kuma wa ulaika humul muhtadun waɗannan kuma sune shiryayyu to zan tambaye mu anan ayan nan me alakar ta da babun kaddara الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك min صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم muhtadun. me alaƙar ta wanne gefe malamin ya kalla ya kawo mana ita a cikin dalilai sauran malamai ba su kawo ba duka malamai suka kawo wannan ayar a babin dalili na a yadda da kaddara ba gane amma ta wanne bangare shi malamin ya hango yawwa taslim taslimu lillahi tabaraka wa ta'ala fi kulli ma waqa'a duk abin da ya auku ka sallama wa Allah cewa dama mu daga Allah muke asalin mu kuma duk abin da ya same mu kenan daga Allah yake a nan gurin ne tunda ya zancen musifa ko idan musifa ta same su tunda sun san cewa daga Allah suke to ba su da rikici sai su sallama wa Allah cewa ya Allah mu mun yadda dama tunda daga gunka muke to ba abin da zai same mu sai daga gunka mun fahimci abin ashe duk abin da zai same mu daga wurin Allah subhanahu wata'ala yake hmm. to wannan sune ayoyin da ya kawo cewa gairu zalika min al-ayat yace wata taqaddama fi hadisi jibrila ya gabata kuma dama a cikin hadisin jibril cewa wa umina bil qadari khairihi wa sharrihi wanda shi asalin dama wannan hadisi lokacin da muka karanta shi a darasin arba'un nawawiyya mun yi magana akan asalin dalilin hadisin me ya kawo shi muna ji ai dama a littafan tafsiri ana cewa asbabun nuzul me sababin nuzuli sababin nuzuli shine sababin saukar aya ayoyi suna aukuwa ne ko suna sauka ne daga Allah subhanahu ta'ala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekaru 23 nan sun sauka ne gwargwadon bukata gwargwadon wani abu da ya auku ana cikin wani abu sai Allah ya saukar da aya cewa a yi kaza ko a bar kaza ko kuma abin da ya shige wa mutane duhu sai Allah ya saukar da aya sai a gane eh ashe ga hukuncin daga Allah ga abin da ake nufi to wannan ana ce musu asbabun nuzul sababin saukar aya hadisai kuma ana ce musu asbabul wurud asbab mene wurud wurudi ma'ana zuwa sababin zuwan wannan hadisin me sababin zuwan wannan hadisi hadisin jibril asalinsa kun ga ya yi mana magana akan zuwan da mala'ika jibril ya zo shi yasa ake ce ma hadisin hadisi jibril mala'ika jibril ya zo da siga da shakali da yanayi da kama irin ta halitta dan adam ya zo kamar mutumin ƙauye ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi akan abubuwa daga cikin su akwai al-islam me islam kuma ya gaya masa ya tambaye shi akan al-iman shi ma ya gaya masa ya tambaye shi ihsani ya tambaye shi tashin kiyama ya ce bai sani ba ko mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda aka tambaya bai kai wanda ya tambaya din sani ba ma'ana da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ba su sani ba wannan shine magana ingantacciya yau ba cewa wai da ni da kai duk mun sani wannan wato wofintar da maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi da nuna ba haka ya kamata ya faɗa ba yau a farkon maganar mu ai ya tambaye shi asali kai mu koma hadisin humaid ibn Abdurrahman al-Himyari ɗaya daga cikin tabi'ai da shi da abokinsa sun zo aikin haji za su shiga maka sai suka ga Abdullahi ibn Umar shi ne suka tsaye da shi suka ce da Allah muna da tambaya a garinmu Basra akwai wasu mutane sun fito suna cewa innal amra unuf ai lamari sabo ne shine ma na unuf haka kawai ya faru da babu shi ba rubutun komai ba a san komai ba shine abin da suke nufi ma'ana suna karyata kaddara suna cewa Allah maɗaukaki bai san ɗan adam ya yi wani abu ba sai bayan ya yi ai mun yi zancen wannan akan babin kaddara to shine sai Abdullahi bin Umar ya ce waɗannan mutane in kun koma ku sanar da mutane ana bari'u minhum wa hum bura'u minni ba ni ba su ba su ba ni fa inni yace domin ko na ji babana Umar dan Khattabi ya kulu yana cewa bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam id tala alaina rajulun shadidu bayad thiyabi shadidu sawadi sha'ri لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام har zuwa ƙarshen hadisi yau dalilin kawo wannan hadisi ashe tambaya ce akan kaddara dama to shi yasa ya kawo shi nan shi yasa lokacin da ya zo da ya ce akhbirni anil iman sai ce al-iman an tu'mina billahi wa mala'ikatihi ko wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir kaga duk waɗannan ya biyo su da wawun wawun wawun da ya ce kai imani da Allah sai ce da mala'iku da littattafai da sauransu da sauransu har zuwa wal yawmil akhir amma da ya zo kan kaddara sai da ya kawo ya maimaita lafazin imani ya ce wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi me yasa ya nanata wannan saboda dama asalin zancen ana yin akan kaddara ne asalin sababin wurudin hadisin magana kaddara ce ta kawo shi to shi yasa ya kawo mana shi anan dan haka wajibi ne mutum ya imani da kaddara wa qala sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alam anna ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam wannan hadisi shi ma yana da nasa sababi din kuma saboda muhimmancinsa nan malamin ya kawo mana shi a gutsure na kawo mana shi yadda yake asalinsa a cikin sunan abi dawud abu dawud ne ya ruwaito shi asalin hadisin abu dawud yana cewa haddasana muhammad ibn kathir qala akhbarana sufyan an abi sinanin an wahb ibn khalid al-himsi an ibn dailami qala daga ibn dailami yana cewa ataitu ubay ibn ka'ab na zo wurin ubay ibn ka'ab fa qultu lahu sai na ce da shi wa fi nafsi shay'un min al-qadari wani abu ya shiga zuciya ta dangane da kaddara ma'ana wani abu kokonto kokonto dan rikici rikici da rashin fahimtar wani abu dangane da kaddara ma'ana kamar ya ga wai wannan abu da gaske ne kuwa Allah ya ce mana za a yi kaza kuma sannan ya yi mana kaza mu ga sabani wani abu to shine sai ce fahaddisni bi shay'in ina son ka wa yake wa magana ubay ibn ka'ab ibn dailami shine zo gun ubay ibn ka'ab ubay ibn ibn ka'ab sahabi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min aqra'in nasi likitabillah kitabillah yana cikin manya manyan makaranta a bangaren tafsiri kuma shine farkon malamin tafsiri a madina gaba daya shi kafa makarantar da ta fi shahara a bangaren tafsiri ubay ibn ka'ab kamar da abdullahi ibn abbas a makka kamar da abdullahi ibn mas'ud a iraki kufa yawa to shi kuma a madina ubay ibn ka'ab yawa to shine shi wannan ibn dailami ya je gurin a ubay ibn ka'ab yake cewa wallahi ni fa ina jin wani abu a zuciyata dangane da imani da kaddara din don haka fa haddithni bi shay'in ka bani wani hadisi mana kawo min wani labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya tafi min da wannan damuwa kuma dan abin da ya shiga zuciyata na kokonto ya tafi yace la Allah an yuzhibahu min qalbi da fatan ina sa ran cewa Allah ya tafi da wannan abu daga zuciyata kaga damuwa ce a zuciyarsa yawwa fa qala sai ubay ibn ka'ab yace law anna Allah azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi azabahum wa huwa ghairu zalimin lahum yace da Allah maɗaukaki ya azabtar da mutanen da suke wato waɗanda mazauna sama waɗanda halittun da ya a sama wa ahla ardihi da halittun da ya a ƙasa azabahum ya azabtar da su wa huwa gairu zalimin to zai azabtar da su ne ba zalimta su yi ba wannan yana so ya shigo masa ta kofar me ta kofar tabbatar masa cikakken mulkin Allah maɗaukaki akan cewa komai fa nasa ne in yi komai to yana da ikon yi komai da shi kuma baka da hujjar zaka so ka ce dan me akai kaza in kai wani abu shi yasa kun ga kullum malamai suke ba misali da bayi da da mutum zai mallaka lokacin da ke akwai bayi a ce wannan bawanka ne a ka'ida a shar'ance lokacin da yake ana wannan bawa idan kana da bawa in ya je kasuwa ya kasuwanci duk abin da ya samu naka ne ko kai ka bashi jarin ko ba kai ka bashi ba duk abin da ka gani a kansa in ka karba ba zalunci har a shari'a fa in ka ce ka yan tashi to daga ranar ne in ka karbe masa dukiya kuma ka yi zalunci amma in dai yana da sunan bauta to kana da damar wannan to wannan fa baka halicce shi ba kuɗi ka sa ka je ka sayo Allah ne ya halicce shi to ina ga wanda ya halicce mu baki ɗaya komai nasa ne ba mu da wani abu a cikin halittar mu shi ya yi mu gaba ɗaya in ya ce ya azabtar da wanda ya ga dama ba wani abu ma'ana ba zalunci ya ba kawai abin da za ka ne yawwa to shine wayi ibn ka'ab ya gaya masa yace walau rahimahu kanat rahmatuhu khairan lahu min a'malihim da kuma ya ji kansu yayi musu rahama to wannan rahamar tasa ta fi musu ayyukan da suka aikata wannan makon da ya gabata mun yi magana akan wannan yawwa bambanci tsakanin rahamar Allah da kuma ayyukan da muke aikatawa cewa shiga aljanna rahamar Allah shine babban abu mun gama da wannan sai ce to walau fakta mithla uhudin zahaban fi sabilillahi da a ce zaka ci da ka bada kyautar ka bada sadakar ka taimaka da gwargwadon wato girman dutsen uhudu na zinare zinare a tara maka shi gwargwadon girman dutsen uhudu ka ci da shi fi sabilillahi ka bayar a taimaka don ɗaukaka addinin Allah ya ce ma kabila Allahu minka wallahi Allah ba zai karɓa ba hatta tu'mina bil qadari har sai ka imani da kaddara wannan duk wa yake faɗan wannan ubayy ibn ka'ab ne yake ga masa mun gane yawa sai ce wa ta'lama kuma ka san annama asabaka cewa abin nan da ya same ka mun gani lam yakun yukhti aka to shine yazo nan gun wanda yake cikin littafi da ke hannu yawwa mun fahimci abin yawa bayan ya faɗi waɗancan na bayan ne sai yazo nan gwargwadon inda yake hannunku a littafi cewa wa anna ma wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun li aka kasancewa duk abin da ya same ka to dama can shine ma'anar lam yakun bai zama li aka cewa zai kufce maka ba in ka ga abu ya same ka to dama can a rubuce yake baya cikin abubuwan da za su kofce maka tabbas sai ya haɗu da kai shine ma'anin wannan to ka san wannan abun har zuci wa annama akhta'aka kuma ka san cewa duk abin da ya kofce maka baka same shi ba lam yakul yusibaka to dama can a rubutu a kaddara abin da Allah ya rubuta zai faru shine bai zama wannan abin zai same ka ba kun fahimci wannan abun? wannan ginshiki ne sosai kai imani da shi a babin kaddara cewa duk abin da ya same ka marar kyau ko mai kyau to ka kaddara cewa dama Allah maɗaukaki ya rubuta cewa zai zo ya same ka ashe kenan in ka ga bai zo ba me za ka yi kar yi faɗa kar fushi kar ka tada hankali ko ka ce za ka yi wani hasada Allah ya bashi bai baka ba a'a ka nutsu ka kwantar da hankalinka Allah bai baka ba la'alla ya aje maka wani abin da ya fi wannan kuma ka yarda cewa Allah maɗaukaki bai rubuta dama wani abin ya same ka ba in kuma ya zo ka same shi in abin mallaka ne ka mallake shi in kuma wani abu ne na cuta ya same ka to ka san cewa dama can Allah ya rubuta cewa ba zai kuskure maka ba yawa ta kowane gefe ka yarda da cewa haka Allah ya rubuta to sai kuma ya ce walau mutta ala ghairi hadha la dakhalta nara yace wallahi da ka mutu ba akan wannan aqidar ba wuta zaka shiga ubay ibn ka'ab yake gaya wa. ibn dailami yawwa to a lokacin kuma kala sai shi ubayyu ibn ka'ab din yake cewa inji ubayyu radiyallahu anhu yake cewa ai kala kai thumma ataitu shi wancan ka ibn dailami shi yawwa yace thumma ataitu abdullahi ibn mas'ud yace sai kuma naje na samu abdullahi dan mas'ud fa qala mithla zalika shi ma sai faɗa min wancan yadda ubayyu ya ga mun, shi ma haka ya faɗa qala yace thumma ataitu huzaifa ibn al-yaman sannan na je gurin Huzaifa ibn al-Yaman fa qala mithla zalika shi ma gaya mun abin da mutum biyu suka faɗa Ƙala, a taitu zai ibn Thabit sai kuma na je gurin zai dan Thabit fa haddasa anin na biyu, sallallahu alaihi wa sallama mithla zalika to shi zai Zaid ibn shi ne wanda ya gaya mun cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan su sauran sun kawo shi a matsayin wa'azi suka yi masa da nasiha amma asalin lafazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne su ma a gun annabin suka ji amma sai da je gun zaidu ne zaidu ya gaya masa ai wannan abin da suka gaya maka ya maimaita shi yace kuma daga annabi yake kage da sahabbai suke rike maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna maka cewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tattara su dinnan ba haka kawai da wasa suke ba ka je gun wannan abin da ya je a gun annabi haka zaka ji la'alla zaka samu bambancin lafazi wani lokacin to amma kun ga wannan ba a nuna mana an samu bambancin ma lafazin ba yadda wancan ya faɗa haka wannan ya faɗa hatta wa'azin ma da ya cewa in ka mutu ba akan wannan ba wuta zaka shiga kaga ashe wannan lalle dalili ne akan wajibi ai imani da kaddara yawwa wannan hadisin kenan sai hadisi na gaba yace wa qala sallallahu alaihi wa sallam wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu lakana kaza wa kaza walakin qul qaddara Allah ko kuma qadarullahi duk ana karantawa yawwa ka ce qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala ko kuma ka ce qadarullahi wa ma sha'a fa'ala yawwa wannan hadisin shi kuma yace wa in asabaka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in wani abu ya same ka fala taqul kar ka rika cewa da ma na aikata abu kaza shine ma'anar lau ina ma a ce kaza nayi da wannan abu bai same ni ba in hatsari ne ci kaga da ma ban fito kasuwar ba yau da ba da ni za a yi ba misali yawwa da ma kaza na yi da na sun ku ya ɗazu in nan da lokacin da aka harbo abin nan ba ni zai samu ba da na yi kaza bayan an gama ne kake ba da labari to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka faɗi wannan wannan ba a bukata ka faɗe shi sai ce fala ta qul law anni fa'altu kaza wa kaza la kana kaza da na aikata kaza da ya zama kaza yace walakin walakin amma abin da zaka faɗa yace qul ka ce qadarullahi dama kaddara ce ta Allah yawwa ko aka ce qaddarallahu haka Allah ya kaddara wa ma sha'a fa'ala shi ko Allah abin da ya so shi yake aikatawa mun fahimci hadisin yawwa wannan shi ma ababi ne na ka sallama duk abin da ya same ka kuma ka dangana shi zuwa ga wanda shine wanda ya aikata shi wato Allah subhanahu wata'ala shi yasa malamai suke sanya imani da kaddara a babin rububiyya me yasa suke sa shi a babu rububiyya saboda takdirin da qaba'in daga wa yake duk aikin Allah ne ba mu da hannu a ciki ba ka da damar da zaka canza abin da aka rubuta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya gaya mana cewa Allah subhanahu wata'ala ya fa ba da umarni a rubuta waɗannan abubuwa tun kafin ya halicci sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin shekara dubu hamsin shekara dubu hamsin ya suke hmm? shekara dubu hamsin tun kafin a halicci sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin Allah maɗauki ya halicci alƙalami ya bashi umarni nan ya kawo mu zancen magana da malamai suke akan tsakanin alƙalami da al'arshi wanne aka fara halitta wannan matsala ce da malamai suka ta ijtihadi akan ta gwargwadon fahimtar su ga hadisan da suka zo akwai hadisi da zo inna awwala ma khalaqa Allahu alqalam fa qala lahu kaza da kaza kuma akwai hadisai da dama da suka tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala farkon abin da ya fara halitta shine al'arshi a sharhin fadin Allah madauki da yake cewa wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu ala al ma'i yawa ya halitti sammai da ya halitti sammai fi sittati ayyamin sammai da ƙasa a kwanaki shida ko yawa sannan sai ce wa kana arshuhu ala al ma'i kuma ma'ana gabanin haka dama al'arshinsa yana saman ruwa malamai suka ce wannan bayan wasu hadisai kuma ingantattu akwai malam azzahabi yana da littafi sunansa kitabul arsh sunansa kenan kitabun al'arshi akan wannan ya rubuta mun san zahabi ai muhammad ah, eh, ibn uthman az-zahabi muhammad ibn ahmad ibn uthman az-zahabi ina cikin ɗaliban ibn taymiya ya rasu 748 yana da manyan littafai su siyaru alamin nubala a tarihul islam mujalladi 30 wancan ko mujalladi 25 duk sira ce ta malamai zai gaya maka shi yasa sa masa siyaru a alamin nubala'i a cikin manya malamai sanannu da kuma dai fitattu a fage daban-daban ya yi tarjamar kowanne mutum ne mai adalci kwarai da gaske zai kawo maka labarin malami wani an haife shi a wuri kaza ya kaza kaza tun daga sahabbai bayan ya yi sirrin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in kana so ka ji karatu mai daɗi ka karanta littafin siyar alamin nubala yana da daɗin karatu kuma ya iya zuba wato kalmomi yadda za su yi adalci zai kawo abubuwan alheri dangane da mutum in akwai wasu abubuwan kuma marasa kyau da ya aikata ko wani abu ko aka tuhume shi zai kawo su kuma ya ture masa ya kawo masa uzuri yawa ba zai bari ka ɗauki wani abu marar kyau dangane da ɗan uwanka ba hmm, sai dai idan kuma ya yi mummunan ba shi da dalili shi kuma zai faɗi wannan da duk abin da ya tabbata ba dan wato ƙarya ba hmm. littafin sai yana daɗin karatu to yana da littafi da ya rubuta mai suna al'arshi ko shi ne ya kawo ni zuwa ga wannan magana a cikin littafin ya tattaro duk hadisai duk ayoyi da hadisai da kuma asar da ya iya samowa da isnadinsa in an ce asar ana nufin <clears throat> maganganun sahabbai da tabi'ai da aka rubuto akan maganar al'arshi kawai al'arshin Allah na farko ya faɗi ijma'in musulmi baki ɗaya akan cewa al'arshi makhluki ne ba khalik ba ne al'arshi menene makhluk ne an ce makhluk ana nufin ba sifa ce ta Allah ba Allah ne ya halicce ta yawwa da farko sannan ya kawo hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nuna cewa shine awwalul makhluqat cewa al'arshi shine farkon abin da Allah ya halitta to shi sa suka saɓani saboda rashin dalalan waɗannan hadisai da saraha da kuma wancan hadisi awwala ma khalaqa Allahu al-qalam shine waɗanda suka ce farkon abin da Allah ya halitta shine al'arfi sai suka ce to yadda zaka karanta wannan hadisin na alƙalami shine ka ce awwala ma khalaqa Allahu al-qalam qala lahu kaga me me za ku me ku fahimta anan ma'ana farkon tun lokacin da Allah ya halicci alƙalami sai ya ce masa kaza kaga nan kawai ya zama mai ake abin da ake so ka mai da hankali a kansa shine mai Allah ya ce wa alƙalami a lokacin da ya halicce shi ba maganar cewa alƙalami aka fara halitta ba suka ce haka zaka karanta karka karanta amma in ka ce awwalu ka kawo shi a matsayin mubtada ba awwala ba in ka kawo awwala zarfi ne kana buƙatar bayan awwala ma khalaqa Allahu al-qalama ma'ana a lokacin da Allah domin in aka ce awwala zarf ne zarf kuma yadullu ala az-zaman aw al-makan yawwa to awwala ma khalaqa Allahu farkon lokacin da Allah ya halicci alƙalami yanan ana zancen farkon lokacin ma'ana tun a lokacin da ya halicce shi qala lahu sai yace da shi rubuta kaza da kaza wasu kuma a karantun sai suka karanta suka ce awwalu ma khalaqa Allahu sai suka ce alƙalamu sai zama mai awwalu mubtada ne alqalamu kuma khabar ne mun fahimci abu yawwa to waɗanda suka tafi cewa al'arshi shine farkon abin halitta shine suke cewa haka zaka karanta awwala ma khalaqa ala zarfiyati la ala al-ibtida'i hmm. wannan da yana nan a cikin akwai littafin da ibn jami'a ya rubuta sunansa as-safadiyya eh risalatu as-safadiyya ya kulkule wannan matsala sai da yi wannan magana akan wannan hadisin hadisin imran ibn husayn da asalin halitta mai aka fara halitta da sauransu ya wajen shafi ɗari akan wannan wannan magana kawai don hmm. ka samu insha Allah za ka fa'idanta da abubuwan da ya kawo hmm. wa alaikum salam alƙalami dai na rubutu ai ban gama zancen ba eh shi yasa ma'ana tun da Allah maɗauki ya halicci alƙalami ƙala lahu uktub sai ce rubuta dama da na gama kammala da ka gane ba mala'ika bane a'a ba mala'ika ba ne. Hmm. Allah subhanahu wa ta'ala in Allah yana da duk lafazin da Allah maɗauki ya faɗa shi ya san wanne ne ya dace ya faɗa ko ba haka ba da ya ce alƙalami ba mu da larurar mu ce mala'ika wani lokacin mutane ne suke cewa ah, to yanzu alƙalami shi kaɗai ya taso ya ta rubutu to kana shiga wannan da hankalinka sai ka ji cewa ah, ya kamata a ce a hannun mala'ika aka riƙe shi ka fahimci abin yau sai sai ai wani wani mala'ika ne sunansa alƙalami shine ya ɗauki alƙalami kuma ya rubutu to ka kawo alƙaluma guda biyu kenan kuma haka ba yau da haka an an annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abu ku kyale shi da ya faɗa ya fi kowa sanin lafazin da ya kamata ya amfani da shi menene ya gagari Allah a ga kawai alƙalamin ya zo yana ta rubutu Hmm? mu me mu ba dan adam ba ya sa mana kafafu guda biyu kuma muna tafiya da kafa biyu ran tashin kiyama za a sa mutane yan wuta da fuska za su shiga har wani sahabi ke tambaya yanzu fuska kai kan dan adam a sa dan adam a kifa shi ya zama kan ne a ƙasa kafafun kuma suna sama abin da ya saba tafiya a duniyan nan yana saban Allah ranar sai a daga shi sama ba shi zai tafiya ba sai a ce da kansa zai shiga wuta to yanzu ina wurin tafiya a kan mutum haka ba magana ce ta yadda zaka samu balance a duniya ka taka wannan ka taka ka huta ba Allah in ya so ai abu shi zai ba wa wannan abin dama yi yanzu mu din ba Allah ne ba mu damar mu iya tsayawa da balance din ai ba wai maganar kafafun guda biyu bane maga akwai wani abin da Allah madaukaki ya halitta a jikin ɗan adam da zai iya jurewa irin wannan tsayuwar na taba bani wani misali zaka iska za ta taso guguwa mai ƙarfi ta ɗauke ɗaki da ka gina ko ba ba da bishiya ta faɗi amma ɗan adam yana tafiya yana tafiya ya je gidansa har ya ɓuya kafin wannan abu ya faru eh, iskan nan ba ta ɗauke shi ta jefa shi a wata unguwar ba wannan wani abu ne da Allah subhanahu ta'ala ya halicce shi dangane da dan adam ya sa shi ya bashi wannan ikon ya rika tafiya irin haka don haka alƙalami ya zo ya zana abin da Allah madauke bashi umarni ya rubuta ba wani abin mamaki bane duk lamarin Allah babu abin mamaki a lamarin Allah yawa to mu ci gaba ah, shine sai wannan hadisin kuma ya ce wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu shay'in bi qadar kowanne abu da kaddara yake aukuwa hatta al wal kais har gazawa da dabara gazawa shine al ka gaza abu wannan gazawar Allah ne ke bada ita dabara ma ta yin abu da wayo da hankali mai zurfi shi ake sima ma kais alkayisu man dana nafsahu ko hmm. wa amila lima ba'da al-maut hmm. to alkais shine kaifin hankali da dabara da iya yadda zaka gudanar da abu to dukka yadda cewa duk wannan daga wa yake daga Allah yake yawwa kar ka dauki cewa wannan dabarar taka ce kai kadai kar ka dangana wa kanka duk wancan dabara ka ce a mu dama ai ba isa ai mana wayo ba yau in kana wannan to baka yadda da kaddarar Allah ba hatta wayan da dabarar da yadda zaka kauce wani abu duk Allah ne baka ran da ko so ya cin maka da wani abun daban sai ka cewa wannan wayan ya ina ya bata yau da haka a ce kenan tun da shi ya baka zai iya ɗauke shi a lokacin da ya so sai ya zama cewa ajizu ya zo a madadin sa hmm. to Allah ya ba mu ikon fahimta ya ce wa gairu zalika da makamancin waɗannan da min al ahadith duk sun zo a wannan babi ɗin kuma suna tabbatar da wato imani da kaddara kamar da na ambata mana imani da kaddara dinnan akwai ayoyi da yawa akwai hadisai da yawa abin da ya kamata mutum ya kwantar da hankalinsa a kai shine ya ɗauki abin ya raba gida biyu akwai babun al'amuru wa nahyu wannan duk umarnin da Allah maɗauki ya bayar duk hannun da ya bayar da ya yi akan wani abu duk gaskiya ne karka karyata sannan kuma maganar cewa ya hukunta za ka yi abu kaza kuma ya san shi tun kafin ka aikata din wannan shi ma ka gaskata kar ka samu ta tanakubi tsakanin wannan da wannan mu'tazilawa a wannan babin suka bata da suka ce yaya zai yiwu Allah ya san za mu yi laifi ya san za mu yi laifi ya rubuta a fil azal a tun fil azal an rubuta a lauhil mahfuz sannan kuma ya zo ya kama mu da laifin kun fahimci abin su sai suka ce in tun da ya san za mu yi to rashin adalci ne ya kama mu da laifin to Allah kuwa adali ne baya zalunci tun da baya zalunci sai suka raina gun kaddara shi za su karyata Allah ba za a dangana masa wancan kuma dama ba dama ba ne. bane abin su sai suka ga su kauce dangana wa Allah zalunci shine su karyata waccan magana ta cewa dan adam aikinsa shi ya ƙirƙiri aikinsa ba ruwan Allah a ciki sai da ka gama wai aikin sannan Allah ya san kayi aikin sannan kuma za a rubuta shi in ji wake kenan su wai duk ƙoƙari suke su tsaftace Allah su tsarkake shi daga zalunci saboda me hankali suka yi amfani da shi ba gaskata nassoshin ba abin da suka ɗauka shi ne cewar Allah ya sani sun bashi shi fassarar cewa Allah ya yadda akwai bambanci tsakanin Allah ya sani ya ba da ikon a yi da kuma cewa ya yarda a yi kun fahimci abin in ka gane bambanci tsakanin wancan da wannan to a babin kaddara duk ba za ka samu rikici ba Allah zai yarda da abu a yi shi kuma yana son abu kamar yanzu imani idan mumini ya yi imani me ya faru Allah ne ya so kuma abin ya auku haka kuma Allah yana son imani ya yi umarni a yi imani ashe kenan ɗan adam ya yi imani ya yi daidai nan shi ne malam suke cewa iradar Allah kauniya da shari'a ta tabbata iradarsa nufi nufinsa na ya halicci wani mutum kuma ya zama mumini ai wannan shine irada kauniya halitta yawwa shari'a kuma shine muminin da aka ce imani ya yadda ya imani kaga anan wurin ya aikata abin da Allah yake so kaga nan an samu iradar guda biyu da sun tabbata da kauniya da shar'iyya kafiri kuma an ce kada ya kafirci sai ya zo yayi a nan sai mu ce wace wanne irin nufi ne na Allah ya auku sai mu ce nufin Allah na halitta ne ya auku ba na shar'iyya ba mun fahimci abin Allah ya nufi in nufi ne na shari'a to ya nufi kowanne kafiri ya zama mumini a nufinsa na shari'a shi yasa ya umarni kowa ya zama mumini amma kuma nufinsa na halitta shine ya auku akan kafiri nufin shari'an ba shi ya auku ba mun gane saboda kafirin bai zaɓi ya yi imanin ba kun fahimci zancen shi bai zaɓi da ya zaɓi ya imani Allah dama yana son imani to in aka dace da irada kauniya wadda ita lama halata sai ta auku mun fahimci abin in ta auku to sai a ce an samu shi ma kauniya da shari'iyya ba a gane ba Hmm. to mu bar shi haka kar a zurfafa a ciki ya zama ka shiga inda ba ka gane din ba yawwa akwai abubuwan insha Allah in muka zo kan maratibul qadar na so mu tsaya nan ne shi yasa saboda wancan sabon darasi ne kuma akwai sharhin da yake bukata shi ma na musamman waɗanda za su taimaka maka wajen maganin wannan rikicin insha Allah za mu kawo da misalai da maganganun magabata a wannan babin yadda zai zama insha Allah ba za mu samu wani abu na rikici din ba da fatan Allah subhanahu ta'ala ya kara mana imani duk abin da ya ce mu gaskata shi duk abin da ya rubuta mu gaskata shi duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya shafi ayyukansa mu gaskata shi abin da ya bamu labarinsa kada mu karyata ko muna roƙonsa ya ƙaddara mana alheri tun da dai sirrinsa ne ba mu san me aka ƙaddara mana ba muna fata duk ayyukan mu su zama salihai kuma mu cika da imani mu cika da la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma Allah madaukaki ya hada mu da wato salihan bayinsa من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين